Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 19,31,49 da kuma mita 60, sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad da dalol da kuma niya. Haka kuma ana iya kama mu kai tsaye a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a VOa Hausa.com. Masauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirinmu na safe tare nake da Ladan Ibrahim a yawa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ga kanun labaran duniya. Shugaban Amurka Barack Obama na karɓar bakuncin shugabannin ƙungiyoyi goma na kudu maso gabashin kasashen Asiya. Yanzu haka an buɗe asibitin nan mallakan cibiyar nan mai faɗakarwa da yako da iyali a jihar Colorado da ke nan Amurka bayan asibitin ya kwashe watanni uku a kulle. dubun dubatan 'yan kasar mexico ne suka yi da fifi a filin wasan da ke kudancin jihar chiapas na kasar mexico domin halarta addu'o'in da fafaroma francis ya yi To sai a dakun labaran, dakarun kasar Kamaru sun ziyarci na Najeriya har ma sun danka musu wasu 'yan Boko Haram da suka cafke akan iyakokinsu. Sojojinmu da sojojin Kamaru suna haɗaka domin yaƙi da 'yan ta'adda na Boko Haram suka koma kan iyaka. wani mai fashin baki ya bayyana yadda suke kallon lamarin shugabannin na ma'aikacin gwamnati da shugaban najeriya muhammadu buhari ya sallama sama da guda ashirin in mutum ya kalli waɗannan mutane da suke ciki da yawan su mutane ne wanda dama tsarin shugabanci na baya kawo su farfaganda ta iska wadda ba ta da wani tasiri wajen inganta tsarin shugabanci da da'a a ƙasa su ne aka san su da su. To za kuma mu ji kowane ne marigayin sarkin Shandam wanda Allah ya wuce bayan rashin lafiya da ya fama da ita wato longa mai Akwai shirinmu na tsaka mai wuya amma da farko ga cikakkun labaran duniya. masu ware assalamu alaikum shugaban amurka barack obama na ci gaba da karɓar bakuncin shugabannin kungiyoyi goma na kudu maso gabashin kasashen asiya wannan taron da za a yi shi ne a california yana cike da tarihi musamman ma na ganin cewa shugaban na kokarin ganin ya ɗinke barakar shugabancin amurka ne a wannan yankin da yake tangal-tangal na tsawon wani lokaci tun a jiya ne dai shugaba obama ya yi wa bakin nasa marhabin lale a tsibirin ranko ya ce kungiyar na shugabannin yankin kasashen asiya ita ce kungiyar da take kan gaba wajen daukar matakin wato maganin matsalolin siyasa da na tsaro a yankin nasu obama ya ce ba shakka wannan kungiyar tasu ita ce ginshikin samar da zaman lafiya ci gaba a yankin nasu kuma kungiyar tana taimakon juna domin ganin kowane danta ya cimma burinsa ta hanyar da ta dace waɗannan kasashen dai sun haɗa ne da indonesia malaysia philippines singapore thailand brunei vietnam myanmar da cambodia waɗannan ƙasashen dai da suke da bambance-bambance amma kuma suna bunƙasa ta hanyoyi daban-daban musamman a fannin tattalin arziki da tsaro wanda yana shafan duniya tattaunawar da shugaba obama zai yi da waɗannan shugabannin zai mayar da hankali ne a kan kasuwanci samar da matakan saka hannun jari da aiwatar da hulɗan tsakanin ƙasashen da ke yankin na ƙasashen yankin pacific yanzu haka an buɗe asibitin nan mallakar cibiyar nan mai faɗakarwa da ya kuwar kayyada iyali a jihar colorado da ke nan amurka bayan ya kwashe watanni uku a kulle kulle wannan asibiti dai ya biyo bayan wani harin da wasu mahara suka kai ne a asibitin inda suka kashe mutane uku suka kuma raunata wasu guda tara ko a yanzu haka kofar shiga asibitin tana nan a lalace domin sa'ilin da 'yan sanda suka yi ƙoƙarin hana maharan kai hari ne kofar ta lalace vicky cohart shugabar ƙungiyar jami'ar ta ce a jiya litinin sai da asibitin ya karbi majinyatan gaggawa da yawan su ya kai guda talatin ta ce asibitin zai ci gaba da aiki sosai cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ciki har ma da zubar da ciki sai dai ko a jiya sai da masu zanga-zangar nuna kyamar su ga zubar da ciki suka gudanar da wata zanga-zanga a kan titin da asibitin yake sai dai kuma masu zanga-zangar sun nisanta kansu da harin da aka kai a asibitin inda suka bayyana cewa sun tausayawa waɗanda abin ya ritsa da su har suka suka samu raunuka wasu suka rasa rayuwarsu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc dubun dubatan 'yan kasar mexico ne suka yi dafifi a filin wasanni da ke kudancin jihar chiapas na kasar mexico domin halartar addu'o'in da roma francis sai a cikin harsunan kasar uku daban-daban da suka hada da chol tizotzil da tizeltal a cikin addu'o'in fafaroma francis ya bukaci 'yan ƙasar da su zama masu yi wa juna wato su yafe wa juna yadda wasu daga cikinsu suka fuskanci hukuba cikin sauran al'umma ya ce sautari wasu daga cikinsu sun fuskanci rashin fahimtar abin da ya sa sauran al'umma suka nemi su ba su baya amma kuma suka su zama masu yafewa da wannan hali da aka nuna musu fafaro mai ci gaba da cewa wannan ne ma ya sa wasu suke kallon tabi'unsu da al'adunsu tamkar wanda bai kai na sauran al'umma ba wasu kuma tasirin mulki ya sa suka kai ga kwace musu filayensu kuma suka gurbata su daga bisani faforoma francis ya ba da shawarar cewa akwai bukatan a rika gudanar da addu'o'i a cocin na katolika da harsunan na asali maimakon na turanci ko kuma wani harshe daban sai dai bai kammala jawabin nasa ko kuma addu'o'in nasa ba sai da ya ce yanzu duniya na fama da matsalar dumaman yanayi wanda kuma yana buƙatar gudunmawar kowa da kowa daya daga cikin manya-manyan sojojin ruwan Amurka ya faɗi cewa muddin ƙasar China ta sake ta sake ta bar jirgin su ya shawagi a sabon tsibirin nan da take ikirarin nata ne a yankin kudancin China, to hakan na iya kawo mata rudani. Vice Admiral Joseph Alcon, kwamandan sojan ruwa ya shaida wa manema labarai a Singapore a jiya cewa muddin ƙasar ta China ta yi yunkurin barin jirgin sojanta ya shawagi a wannan tsibiri to Amurka za ta taka mata birki a wannan yankin. Admiral Joseph ya ce ce muddin hakan ta faru to amurka za ta yi amfani da jiragenta na sama da na ruwa da duk wani abu da doka ta amince da shi wajen takawa kasar ta sin birki a wannan yankin ya ce idan china ta yi haka kuma amurka ta ɗauki matakin da take jin ya dace ba wata tsokana a ciki a sanin yanci ne kamar yadda sojan ya bayyana tsohon shugaban ƙasar amurka george w bush ya fito daga maɓuyarsa ta siyasar amurka domin ya baiwa kaninsa jeb bush goyon baya a kokarinsa na samun ganin jam'iyyar ta republican ta tsayar da shi takara a cikin wannan shekarar george bush ya yi wa taron mutane jawabi da yammacin jiya litini a kudu maso yammacin birnin charleston inda yake bayyana kyawawan halayyar kaninsa kuma yake kira ga masu jefa kura da su yi fatali da ɗan takarar nan da ke kan gaba a cikin jam'iyyarsu wato donald trump duk da ke bai fito fili baro-baro ya ambaci sunan trump ba amma kuma kowa ya san da wanda yake yi bush ya ce duk da ke ya san amurkawa na cikin hushi da damuwa amma kuma ba sa fatan ganin sun sake samun wanda zai kasance fadar gwamnatin kasar da zai kara ba su haushi da sa cikin kunci da damuwan bush wanda ya jawabi salin da yake tare da matarsa laura a charleston da ke jihar south carolina inda jam'iyyar republican take gudanar da ɗaya daga cikin zaben share fage da za a yi a ranar asabar dinnan mai zuwa idan allah ya kai mu da farko dai george bush wanda ya sauka kan karagar mulki a shekarar 2009 bayan ya mulki ƙasar na tsawon shekaru takwas ya yi batan dabo a fagen siyasa sai kwanan ne kwaram ya bullo domin yi wa kaninsa kamfe a zaben fidda gwani da ake yi a halin yanzu. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. dakarun ƙasar kamaru sun ziyarci na najeriya har ma sun danka musu wasu 'yan boko haram da suka cafke akan iyakokinsu wakilinmu hassan maina kaina ya aiko mana da wannan rahoto Daraktan watsa labarai na rundunar sojan Najeriya, Kanar Sani Usman Kuka Sheka, ya ce dakarun Kamaru sun ziyarci takwarorinsu na Najeriya a ci gaba da kawancen aiki tare inda har suka kama wasu 'yan Boko Haram suka mikawa dakarun Najeriya. Akwai haɗin gwiwa tsakaninmu da makwabtanmu a ƙarƙashin hukumar tafkin Chadi. Sojojinmu da sojojin Kamaru suna haɗaka domin yaƙi da 'yan ta'adda na Boko Haram. suka koma kan iyaka sun shigo ta garin Ungoshi wanda suka haɗu da sojojinmu sojojin kuma suka mai 'yan ta'adda kofar rago na boko aka da wasu kuma aka kama wasu. To ya zuwa jiya ma sojojin kamarun sun zo sun kawo ziyara ta musamman a mu da ke fulka inda kuma suka taimaka wajen share hanya saboda wannan bama-bamai da ke kai sannan kuma har ma suka kamo 'yan ta'adda guda biyu na Boko Haram suka mika ma sojin Najeriya. Kanar Kuka Sheka ya ce rundunar sojan Najeriya na takaicin haɗarin da dakarun kamarun suka fuskanta yayin da suke komawa gida inda suka taka wani bam da aka binne akan hanyar da ke tsakanin Fulka zuwa ungoshe. Wannan haɗin gwiwa ya sa kuma suka hita fatirin gaba ɗaya sun samo wasu mata da yara da aka basu suka ceto su. sannan sai dai wani abun takaici kafin su koma ƙasarsu a hanyar daga cikin motar su ta a wani mabon da aka rufe a ƙasa wanda har wani hafsa ya ji ciwo da wasu sojoji guda takwas. kanar sani usman kuka sheka ya ce wannan hafsa da ya ji ciwo ya rasu yayin da ake kokarin ɗaukar su a jirgi zuwa duwala na ƙasar kamaru hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To haka yake Hassan sai kuma mu sake komawa mu ji shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sallami shugabannin hukumomi na ma'aikatan gwamnatin tarayya har sama da ashirin. Dr. Tukur Abdulkadir na sashen kimiyyar siyasa a jami'ar jihar Kaduna ya yi abokin aikin Muhammadu Lalu fashin baki akan wannan al'amari. Wato tuntuni ma jama'a da yawa suka yi ta tsammanin shi shugaban ƙasa zai sallami waɗannan mutane. domin kowa ya san irin rawan da waɗannan mutane suka taka a wuraren da suke da mukamai da kuma waɗannan hukumomi na gwamnati in mutum ya ɗauki 'yan misalai kaɗan misali muka kalli rawan da hukumar talabijin ta ƙasa ta taka lokacin da ake yaƙi neman zaɓe da irin ɓatunci da irin cin mutunci da suka dinga yi wa 'yan adawa musamman shi shugaban ƙasa a lokacin da ke ɗan takara da kuma jam'iyyar apc da kuma dai irin yada farfaganda na rarraba kawunan al'umma ta bangaren kabilanci saboda haka in mutum ya kalli waɗannan mutane da irin mummunar rawar da suka taka to dole ya kamata ma da a ce tuntuna aka sallame su misali yanzu gwamnatin shugaba buhari tana buƙatar ƙara bayyana ma jama'a da wayar musu da kai na su fahimci irin ƙalubale na matsalar tattalin arziki da ɓannar da suka gada hukuma kamar hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa misali in mutum ya kalli waɗannan mutane da suke ciki da yawan su mutane ne wanda dama tsarin shugabanci na baya kawo su a farfaganda ta iska wadda ba ta da wani tasiri wajen inganta tsarin shugabanci da da'a a ƙasa su ne aka kusan aka san su da su amma idan muka kalli tsari irin na Najeriya zai zamanta musu kusan kamar dole ne su bi abin da shugaban da ya naɗa su akan wannan mukami yake so wato in mutum ya kalli tarihi duk da dai mu ba wasu dattawa ne can ba idan mutum ya kalli tarihin waɗannan gidajen rediyo ba za ka faɗi irin misali irin tsananin farfaganda da kuma ta da siyasar ƙeya da misali gidan talabijin na ƙasa yaɗa a lokacin da misali kafin a naɗa shola omole mutum ba zai faɗi wannan ba in mutum ya kalli irin shugabanci irin na tsohon shugaban gidan rediyon tarayya na ƙasa shi ma ba za mutum ba zai iya danganta irin shugabancin shi da aka samu da kuma irin shugabannin baya ba tunda ai daidai gwargwado a lokacin shugabancin obasanjo da kuma lokacin raduwa da sauransu ai duka akwai yan jam'iyyar pdp ne ko kuma waɗanda ake ganin suna da nasaba da jam'iyya din ne aka ba mu waɗannan mukamai kuma waɗannan shugabanni na baya an yi amfani da hukumominsu wajen ɗiban kuɗaɗen mu ana ɗiban kuɗaɗe ana amfani da su wajen kamfen da kuma ainihin tsagwaron satar dukiyar ƙasa. Eh amma dakta duk zargi duk zargi ake a yi dakta. Eh to wato akwai bayanai da dama kuma ina ganin cewa gaskiya yanzu za ta fito. tunda da su da yawansu na tabbatar da cewa za su fuskanci tuhuma da hukumomin da ke yaƙi da cin rashawa da cin hanci a ƙasa kuma gaskiyan za ta bayyana amma dai wannan zargi tun ba ba ake musu saboda haka ina ganin cire sun zai ƙara tabbatar da wannan zargi domin kuma ya zama darasi ga waɗanda su za a naɗa yanzu. Allah ya yi wa sarkin shandan Long mai cikawa bayan fama da rashin lafiya ga abin da wakilinmu abokin aikin muhammadu Lalo ya haɗo mana a kan rasuwar tasa. Ƙaramar hukumar shandam da ke jihar Plateau ce ta fitar da sanarwar a hukumance a madadin iyalan masarautar ƙaramar hukumar ta shandam. bisa rasuwar shugaban sarakunan gargajiya mai martaba miscom hubert shelders na biyu ya rasu ne a ranar bakwai ga wannan wata na fabrairun shekarar 2016 ya kuma mulki masarautar da ya gada tun kaka da kakanni na tsawon shekaru 28 shine kuma longamai na 30 a jerin sarakunan da suka mulki masarautar wata sanarwa dauke da sa hannun miscom injiniya david isa mai gida wato long the rock na masarautar the rock a madadin majalisar gargajiya na karamar hukumar tashan damu. ta nuna cewa a yau 16 ga watan Fabrairu za a fara addu'o'in sa a cocin Sacred Heart Catholic Cathedral da ke Sandam da misalin karfe 10 na safe. Sanarwar ta kara da cewa da misalin karfe 1 na rana kuma za a gudanar da addu'o'in mamaci na gargajiya a fadar Longamai da ke Shandam. Har ila yau sanarwar ta kuma nuna godiya ga Ubangiji kan irin rayuwa da abubuwan koyi da marigayin yayi musamman ta fannin adanawa tare da bunƙasa al'adun gamai. To haka kuma sai mu ce Allah ya ji gansa mu kuma ya kyautata mu ana tare da sashen Hausa na murar Amurka a Washington DC. Ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Na saurare shi da harshen Faransanci, je ce bai ce ba hammana da hannu a cikin wannan magana ta juyin mulki. Shi wannan da ake zake zancen shi ana tsoron shi komi. An yi takara da shi ba ɗaya ba biyu ba. balle kana magana hamma kenan ko warai ka mutunan ina magana hamma mutunan da jam'iyyar shi mutunan da jam'iyyar shi ta kacaccake mutunan da yayi ma kasar Nijar da maye maye ma'aikatan na Nijar walakanci wannan tarihi dai an ga waɗanda suka amfana da juyin mulki a ƙasar nan an ga waɗanda aka yi canja juyin mulki a ƙasar nan juyin mulki ai kilgagge ne an ga waɗanda suka amfana da shi amma Ahmadu ne aka ba mulki ko ko Muhammad Isu aka ba mulki wannan zargi ne da bazum ke yi dan mi dan ya fassara ma 'yan Nijar irin halayensu tabbat daga cikin sojawa da aka kama akwai wanda sun ka tabbatar da cewa suna sun yi program kamar sun yi niyyar kifar da gwamnati kun ba ma gwamnati ba niyyar ta shugaban kasa ne amma cikin su akwai wanda ya ce hamana da hannu cikin abin jama'a muna fatan mun sami kulami lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya To idan kuma ya tafi daidai kuma muna da rai da lafiya yau sauran kwanaki biyar cur mutanen jamhuriyar Nijar su fito kwansu da kwarkwatan su su yi ɗaya cikin biyu ko dai su zaɓi sabon shugaban ƙasa ko kuma su bar wanda yake kan karaga yanzu ya miƙe. to amma me jama'ar Nijar din suke son su ji daga bakin 'yan takarar nasu ne suna na akwai abubuwa waɗanda ni a matsayina ɗan ƙasa suka dame ni shine in ji cikin program wani ya ambaci cewa kasar Nijar za ta kuɗi na kanta shine in ji an ce dan Nijar ya ci ya sha ya ƙoshi ba tare da cewa sai an kawo abinci daga ƙetare ya cika kasuwannan mu ba sai ni tsaya na saurari duka waɗannan program da kake gani in ka tsaya ka duba duk abin da aka saba gani ne wanda har yanzu talaka bai gano komi ba bai gani a kasu ba shine kowa yake zakuwa yana tallata ma 'yan kasa zai yi zai yi alhaji bubakar musa dan siyasa duk ya kamata su manyan nan su wa yaran su magana menene magana da za su yi ku yi na ku aiki ku ban na wani shi na shi aiki kak ku taba kayan wani ka wani taba kayan ku dan in ka ce ka taba kayan wani hakikan za a samu matsala ka nemi jama'a da Allah zai baka in Allah ya baka jama'a ba mai kwace maka in wa Allah bai baka ba ko da ƙari ko da mina baka samu haka ne to sai dai yayin da lokacin zaɓe yake karasuwa har yanzu ɗaya daga cikin 'yan takarar wato hama amadu yana can kargama a bisa laifuffuka da dama da ake zargin shi da cewa ya aikata shi yasa a kashi na uku na wannan muhawarar da muke ji ana tafkawa tsakanin muhammad lawal leje na jam'iyyar lumana ta shi hama amadun da kuma asmanu muhammadu na jam'iyya mai mulki ta pnds tarayya za mu tashi daga tambayar da muka yi wa shi lawal leje din shin menene laifin hama da aka rufe shi a gidan kaso har yanzu radda sannan excellence hamma amadu ya zo a nan nijar sha hudu ga watan eh, nuwamba inda ya yi sanarwar cewa zai taho cikin nijar kuma zai bada da hannun kanshi hannun koti da zawa hamma amadu babu wani alkali mai shari'a wanda ya ce a kama mushi hamma ko kuma a tsaida mashi shi wannan gwamnati ta yi takarda da kanta suka tsaida san excellence hamma amadu bayan sun tsaida shi ran nan cikin sabkashi daga jirgi suka dauke shi suka kai shi a gidan eh, yari na garin yamai yakin nan daga nan aka dauke shi aka wuce da shi filinge yanzu tun da ake wannan mutane da ya zana sun yi haraka eh, ta jarirai da yake cewa babu wani mutum guda ɗaya lak ai dokar ƙasa ba maganar wani mutum guda ba ce hamma ya firgita su hamma ya tsoratar da su takar hamma ta rabke su kuma dawo hamma ta tadda musu hankali don haka wannan insha Allahu mun tabbatar da son excellence hamma Amadu yana da mazaje wa'anda ke da kwazo da kuma 'yan kasa da ke kishin kasa wa'anda suke ganin son excellence hamma saboda haka saboda haka wannan rikewar da ake mashi kai baka ganin cewa shari'a ce kana ganin siyasa ce kuke gani wannan ai da kaji son excellence hamma amadu yace su yace ma abokadin shi wato lauyoyin shi su daina ma tambayar wata liberté provisoire akan shi ma'ana saki na talala wanda ya gaza faɗi da Hausa wannan saki na talala ce babu wani saki na talala yanzu da za a mashi tun da yau gwamnatin ƙasar nan ita ce ke rike da shi wannan ba abin mamaki ne kowa ya sani lokacin da Hamma Ahmadu ya zo kowa ya saurari ministan eh, justice abin da ya faɗi akan Hamma Ahmadu za dawo shi don haka yau gwamnati ce ke rike da shi dan inda ba gwamnati ba ce ke rike da shi in ko ce tabbata ke rike da shi yadda duk aka saki sauran mutane da ana cikin Hamma Ahmadu abin da ke ba su tsoro Hamma ya shiga cikin ya yi kam kamfani wannan kamun hamma ya shiga cikin Nijar ya kamfani insha allahu yan Nijar kuma yan lumana sun dauki alkawalin cewa tabbas hakikan za a bambanta yan duma da kibiya tsakanin tsakaninmu da jam'iyyar PND tare insha Allahu da eh, eh, ma lauli ina zargin da ministan tsaro Kariju Mahmudu ya yi na cewa hama yana da hannu a yunkurin juyin mulkin da aka yi na baya bayan nan kuma shi kan shi ina zuwa ina zuwa cikin magana shi yayi hattara eh. na saurare shi da harshen faransanci ya ce bai ce ba hamma na da hannu a cikin wannan magana ta juyin mulki tambayar shi aka aka ce polisai sun je sun saurare shi ya ce eh hasima masa'udu ya tura polisai sun je sun iske hamma a gidan yari sun mishi tambayoyi akan wannan lamari shi ma bai hito bai tabbatar da cewa ai ko da suke faɗi da an faɗi zancen wannan kowa ya san menene ake ni da shi don haka ba su yarda ba suka kawo zancen cewa a'a yana ciki gwado gwado ba su faɗi wannan ba to amma ah, ka san shi kan shi kan shi muhammed ya taɓa cewa duk sadda hamma yake adawa sai ka samu hannun shi cikin wani yunkuri na juyin mulki ka taɓa jin yayi wannan magana wannan tarihi dai an ga waɗanda suka amfana da juyin mulki a ƙasar nan an ga wanda aka yi ma bare juyin mulki suka lallabo suka ce a ba su mulki an ga wanda aka yi tanja juyin mulki a kasar nan juyin mulki ai kilgage ne juyin mulki wanda aka yi na karshe wanda aka yi ma tanja an ga wanda suka amfana shi har amadu ne aka ba mulki ko ko Muhammad Isu aka ba mulki wannan zargi ne da bazum ke yi dan mi dan ya fassara ma yan Nijar irin halayen su duk kullum in bazum zai yi magana mu muna amfani da ita saboda yana faɗin su ne sai ya juye riga kamar yana gayin zama yan kasa duk duk wanda bazum ke yi yana kusanta ma yan kasa hatara ga wani abu da muke shirya da sauransu da komai kaga bazum ya gayi yace ma yan lumana mu sake dan takara saboda kaga yake ni da wannan mu sake dan takara saboda za su rike hamma Ahmadu ka gani muka kiya muka tsaye da dan takara muka ce tabbata hamma Ahmadu nan shine dan takarar mu na lumana ba za mu sake shi ba saboda mi ya sake magana ta biyo ce sai ya da za a ce ba za a yi kwanda nan hamma Ahmadu ba kaga wannan maganganu guda biyu su yasa nace maka ba wai ko take rike da hamma ba a'a gwamnati ce siyasa ce kawai na siyasa to ina zuwa malam lawali um malam Asubani na taba jin ana cewa ana zargin shugaba eh, Muhammadu Isu da cewa yunkurin juyin mulki nan da yake cewa ana yi ko an yi wannan shine karo na biyu wasu na cewa yunkurin nan ma babu shi ana kirkiro shi ne domin gwamnati ta yi amfani da wannan magana ta je ta kawar da hankalin mutane ta je ta yi abin da ta ga dama Ka ji wannan zargin To shi dai wannan zancen kake ma in kai can ina son in sake tuna ma mutane kamar su waɗannan mutane da ke wannan babatu shi wannan da ake zake zancen shi ana tsoron shi komi an yi takara da shi ba ɗaya ba biyu ba balle kana magana hamma kenan ko warai ka mutunan ina magana amma mutunan da jam'iyyar shi mutunan da jam'iyyar shi ta kacaccake mutunan da yayi ma kasar Nijar da maye maye ma'aikatan na Nijar walakanci inda abin da ya gama yasa ya bar mulki menene ka san wata ministar ce ta ta lahiya da aka ba a bashi ba kuma aka ba wani dan wata dan wata jaha da dan jam'iyyar shi amma sai ya ce wannan inda aka bashi kamar ma'aikata wadda ke kula da eh, karantar suwa wannan minister da fonction minister da Masu superior kamar wannan wuri babu abinci ciki babu eh, lasa eh. dan ku shi ma koki bit ka gane ko hmm. saboda haka mu ba baki bane ka san lokacin da suka yi mulki an yi wannan abu da ce ma laf da saf inda ake yaya kuɗi daga minista minister da finance je a kashe ai abin da aka dama to mu a gwamnatin ba haka bane aiki za a yi ma kasa da kuɗin kasa sannan yanzu zan komo inda a bisa amsar da bisa tambayar da kai eh. ina tabbatar maka da cewa ai su ka saurari minista na tsaron ƙasa. Eh. Kuma tabbat daga cikin sojawa da aka kama akwai wanda sun ka tabbatar da cewa suna sun yi program kamar sun yi niyyar kifar da gwamnati. Kun ba ma gwamnati ba niyyar kashe shugaban ƙasa ne. Ka gane ko? Hmm. Saboda haka mu ɗan demokuraɗiyya ne. Amma cikinsu akwai wanda ya ce hamana da hannu cikin abin. Wannan zancen yana wurin kotu. sannan ana batun demokuraɗiyya shi ma lallawali da je ya sani in ba a demokuraɗiyya da a yau mai magana ai lokacin da ba a demokuraɗiyya wani irin tashi abba sha ba ina so in tuna mashi wani irin wahala mu abba mu sha ba wani irin gidan kaso abba mu zamna ba amma yanzu da ke ƙasan nan zakuwa muhammad isu iko shi kaɗai ne ya ba da abin ake ma kamar wannan a ba 'yan jarida 'yanci dan jarida faɗi abin da ke so duk abin dan jarida ya gai dan sanda na iya cire shi ce mi kace bisa wannan zance amma idan ka je wajen kotu za a salme ka ta gida mm. in ba imamar isu ba wanda ya shiga sani shi alhaji asumani kuma san mulki ba mu eh? Eh, wani zargi wani zargi dan ina son in kama abubuwan da muke ji in ba ku dama ku da mutane shi ana zargin shugaba Muhammadu Isu da cewa da shi da ku mutanen da tarayya kuna shiga cikin jam'iyyun adawa kuna rikirkita su al misali abin da ya faru a sai dai asrama ku kuka je kuka yi murdiya har kuka ga cewa mamman usman ya fice daga cikin jam'iyya ya je hankuri kamar yadda kuka kuma nada abdulabo ya taba yi muku minista yana tare da adawa haka kuka yi a cikin lumana kuka je kuka zaɓi ministoci kuka ba su duk da cewa sun ce ba mukaman kirki ba ne kuka ba su mukamai ba tare da kun tuntuɓi ah, jam'iyyunsu ba ah, a takaice abin da nake ce ma ana zargin jam'iyyar pds da shugabanninta da cewa suna shiga suna suna kitsa rikici cikin jam'iyyu don amfanin kansu yawwa mala ali wallahi lokaci bai isa mu da zan bada amsa amma zan zan bada ka da sauri ina so in bada misalin jam'iyyar sai da rahama lokacin da shugaba shehu amadu ya fice daga sai da rahama jam'iyyar bendar tare da shugabanninta ba su iko sadda su jaku ya bar sai da rahama saboda rashin jagoranci a cikin jam'iyya jam'iyyar bendar tare da isu mamudu ba su iko misali biyu kenan ko eh. misali na uku sadda eh, hamid algabir ya bar sai dai rahama fayandas ba ta iko saboda kana gani hausa ke cewa ga na gaba ake ganin zurfin ruwa eh. amsa ta farko kenan a nan a cds dan ku gane da wannan halaye ne hali ne na shi shugaban jam'iyyar cds rama da yake son bai son kowa sai shi da gani sai ni in ba ni bisa tawaci a cds rama yanzu a huskan lumana da yake zance. Mm. To a gaishe ku, to za mu tsaya nan sai mun dawo mu ji irin zargin shishigin da ake wa ita kanta jam'iyyar mai mulki ta PNDS tarayya da dai sauran batutuwa kamar wanda ake cewa jam'iyyun adawa sun taimaka wa PNDS din ta zo ta kafa gwamnati amma ta zo ta yi watsi da su. To kamar kullum yau muna so mu yi godiya ga su bakin namu Malam Asmanu Muhammadu da shi Malam Muhammad Lawal Lileje da kuma musamman wakilanmu na can mai din Yusuf Abdullahi da Sulaiman Mudi Barma da suka taimaka muka haɗa shirin nan muka kawo muku shi. a madadin su duka aliyu mustapha sakwata ne a washington to kafin mu kare bari mu koma ga takaitattun labaran duniya shugaban amurka barack obama na karban bakuncin shugabannin kungiyoyi goma na kudu maso gabashin kasashen asiya wannan taron da ake yin sa a california yana cike da tarihi musamman na ganin cewa shugaban na kokarin ganin ya ɗinke barakan shugabancin amurka ne a wannan yankin da yake tangal-tangal har na tsawon wani lokaci tun a jiya ne dai shugaba obama ya yi wa bakin nasu marhabin lale a tsibirin ranko ya ce kungiyar na shugabannin yankin kasashen asiya ita ce kungiyar da take kan gaba wajen daukar matakin matsalolin siyasa da na tsaro a yankin nasu yanzu haka an buɗe asibitin nan mallakan cibiyar nan mai faɗarkarwa da yekuwan ƙayyade iyali a jihar colorado da ke nan amurka bayan ya kwashe watanni uku a kulle kulle nan asibitin da ya biyo bayan wani harin da wasu mahara suka kai a asibitin ne inda suka kashe mutane uku kano wasu tara suka yi samu rauni daban-daban ko yanzu kofar shiga asibitin yana nan a lalace domin salin da 'yan sanda suka yi kokarin hana maharan kai harin ne kofar ya lalace dubun dubatan 'yan kasar mexico ne suka yi da fifi a filin wasanni da ke kudancin jihar chiapas na kasar ta mexico domin halartar addu'o'in da fafaroma francis ya yi a cikin harsunan kasar uku daban-daban a cikin addu'o'in fafaroman francis ya buƙaci 'yan kasar da su zama masu yafe wa juna yadda wasu daga cikinsu suka fuskanci hukuma cikin sauran al'umma ɗaya daga cikin manyan manyan sojojin ruwan amurka ya faɗa jiya cewa muddin ƙasar china ta sake ta jirgin ta ya shawagi a sabuwar tsibirin take kirarin nata ne a yankin kudancin china to hakan na iya kawo mata rudani vice admiral joseph kong. kwamandan sojan ruwa ya shaidawa manema labarai a singapore ji cewa muddin kasar china ta yi yunkurin barin jirgin sojanta ya shawagi a wannan tsibiri to amurka za ta taka mata birki a wannan yankin admiral joseph ya ce muddin hakan ta faru to amurka za ta yi amfani da jiragenta na sama da na ruwa da duk wani abu da doka ta amince da shi wajen takawa china birki a wannan yankin tsohon shugaban kasar amurka george w bush ya fito daga maɓuyarsa ta siyasar amurka domin ya baiwa kaninsa jeb bush goyon baya a ƙoƙarinsa na samun ganin jam'iyyarsu ta republican ta tsaye da shi takara a cikin wannan shekarar george bush ya yi wa taron manema labarai jawabi da yammacin jiya litinin a kudu maso yammacin birnin charleston inda yake bayyana kyawawan halayyar kaninsa kuma yake kira ga da su jefa masa kuri'a. To da takaitattun labaran shirin ya kammala sai kuma an jima da hantsi a madadin Ladan Ibrahim a yawa da ya taya ni gabatarwa sai kuma injiniyan mu yau Charles da ma wanda ya ba da umarni Chibahiro Diodoni. Ni Usman Kabara a birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya.